Ƙungiyar da fahimtar addinai da ake kira Interfaith da ke da cibiya a Kaduna sun gudanar da wani taron faɗakarwa ga matan da suka shiga ɗaya mawa sakamakon rigingimun 'ya'yan kungiyar Boko Haram da ke aukuwa shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wannan taron da ya gudana ne a garin Maiduguri ƙarƙashin jagorancin shugaban addinan nan guda biyu da Imam Dr. Nuren Ashafa da kuma Pastor James Way wadda dukkanin suka gabatar da lakcoci ga irin waɗannan mata musamman ma waɗanda aka kashe su. Wannan ƙungiyar ne ta ce ta zaɓi zuwa garin Maiduguri ne ganin cewa mutanen da suka samu kansu cikin irin waɗannan hali sun fi yawa a wannan yanki kuma ta wannan hanya ne za su ba da tasu gudumawa pastor james wede ya so mai mun bayani ne kan yadda za su taimaka waɗannan mata kamar haka mu mun zo ne mu taimaka musu ta amfani da kwakwalwansu in ko mutum ya shiga cikin hankalinsa to duk wani taimako da aka kawo musu zai amfana amma mutum bai cikin hankalinsa ko da mai aka kawo mai kaga zai watsi da shi ya lalata hankali idan mutum ya shiga irin waɗannan sansanin guda zai ga abin tausayi musamman ma irin ƙananan yara da suka shiga wannan hali na ɗaimuwa wasu su maza ga suna da gararan ba ne kawai cikin wannan sansani ba uwa ba uba kuma yaro bai wuce ɗan shekara takwas ba zuwa goma kamar su waɗannan akwai wani su ma horo da za a yi game da su irin halin da suka shiga. to ga yara ƙananan nan gaskiya waɗannan matan mun ga za su iya kaiwa gare su amma bugo da ƙari domin duk abin da ka haɗa da Allah da mahalicin mutum to ya fi kawo amfana da sauri fiye da amfani da basirar dan adam amma kai mutum ga allahnsa ga mahalicinsa to yana fitowa daga cikin dumi wannan da sauri in ma ya birgice yakan dawo cikin hankalinsa da sauri domin ya sani a mamallaki mai kowa na taimakawa shi ma dr nurain imam ashafa ya bayyana dalilansu na bada wannan gudumawar ne kamar haka ta cikin wannan musiba da muka samu kanmu a cikin halin da ake ciki na juyayi daga mafi yawan wanda suka fi samun damuwa abin ya fi shafa da yawa iyaye ne mata su suka rasa mazajensu suka rasa 'ya'yansu inda gwamnatin tarayya ta ba da karfi wajen taimako na me za a ci me za a sha da ya za a gina gidajen mutane da likitoci masu duba lafiya na gangan jiki na wayannan mutane sai wa zai duba lafiyar ruhin akan haka mutum wajibi ne akan mu mu kawo namu gudunmuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cin fiyayyen abubuwa guda uku ne wanda ba abin da ya kai shi daraja in musulmi zai wani abu shi ce la fi kasiran minan najwafum illa man amara bis sadakat aw bil ma'ruf aw islahi bainan nas to anan taimakon al'umma ta hanyar mene ba su meye tallafin gina rayuwarsu ko kuma a'a taimakon su ta karantar da su akan abin da yake alheri ne ko abin da zai cutar da su sannan kuma yin sulhu a cikin mutane babu shakka maganar sulhu a cikin al'umma kira ne na manzo sallallahu alaihi wasallam a kansa karfin gwiwan wajibi ne mu na kuma san cewa manzo ya karantar da ni in mutum ka yi kokari a rayuwanka ka ba da gudun da ya ceci ran mutum ɗaya kacal ka cece shi a cikin damuwa a cikin hallaka to sakamakon da zaka samu ya fi duniya da abin da yake duniya na dai kuma ji ta bangaren waɗannan mata da aka horar ko ya rayuwa ta kasance gare su kuma yanzu ya suke ji game da wannan horarwa da aka ba su Kanatu Andras daga Atagara to yadda su kashe mai gidana karfi takwas ranar talata sun zo hmm. sai sun kashe mai gidana sun kune gari gaba daya to mun gudu da na sai can an jima mutane sun gaya mini cewa an kashe mai gidan sai na koma na je fulka na dawo na je faransa na dawo sai na neme shi a jeji na same shi sai na koma can cameroon na roƙo mutane zo a binne shi mun zo mun same shi mun binne shi ku mata ne ku zo ka binne shi ko ku zo da mm. maza mata maza babu daya a gare mu sun gode wa musu matan da kuka tona rami kai jana'izan shi mm. yawa sunan mama liyatu john da magoza gashi an zo an koyar da ku game da irin halin da kuka shiga na tashin hankali abin da kuka gani har ya raba ku da garin ku wasu ma su rasa mazajen su wasu kuma su rasa yayan su ya kike ji game da wannan ba da aka yi muku na yau koyarwa wanda na koya ma nan kwanaki wani na ji dadin shi abin da ya faru da ku kawar daya wasu daga cikin matan da kungiyar nan na fahimtar juna tsakanin addinan nan guda biyu suka horar a garin maiduguri game da yadda za su gudanar da rayuwarsu bayan irin halin da suka shiga sakamakon irin wannan rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya